Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin ya karbi bakuncin wani mai bukata ta musamman da ke aikin jarida a jihar Kogin, Najeriya. Aikin jarida wuri na wata baiwa ce daga Allah. don na ɗan ƙarami nake shawa in zama ɗan jarida. Sannan a yau ɗin muke ban kwana da makaho malamin makaranta a jihar Adamawa da wani gurgu mai aikin walda kuma makaniken keke na pep da mota 'yar kurkura a jihar Maraɗi. Yan na musan ciwon kanmu ka yi dogaro da kanka, ka zama mutum mai kishin kanka da kanka. Yau idan makaho baya karatu tofa yana cikin kalubale sosai. Na ƙasa a ƙasashe masu tasowa na ƙara fahimtar buƙatar jajircewa domin samun wata madogarar da mutum zai jingini da ita don ɗaukar ɗawainiyar kai da ta iyali. Haka kuma sannan a hankali wannan rukuni na al'umma na ƙara samun wayewa a kan cewa ba wata iyakar da ta ƙayyade nau'in sana'o'i ko ayyukan da su ne kawai suka cancanci masu buƙata ta musamman. A jihar Kogin Tarayyar Najeriya wani wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a ƙafa na gogawa da maza a fagen aikin jarida. Ga kashin farko na hirarsa da Muhammad Ahmed dan Asabe. Sunana Ishaq dan Imam, ni mutumin kogi ne daga gundumar Mozum da ke yankin karamar hukumar Basa jihar Kogi a arewa maso tsakiyar Najeriya. Na yi karatun firamare da sakandare a garin Lakwaja inda na samu zuwa jami'ar Jos inda na yi karatun diploma a aikin jarida sannan daga baya na je jami'ar jihar kogi inda na samu digiri a aikin jarida daga nan na wuce zuwa jami'ar bayero kano inda na yi karatun digiri na biyu masters a aikin jarida kuma yanzu haka alhamdulillahi ina karatun digir-digir wato phd kenan a fannin mulki da dabarun mulki a jami'ar tarayya da ke garin lakwaja jihar kogi kai ma'aikacin gwamnati ne ko dai dan jarida mai zaman kansa ni ne wakilin murya najeriya a lakwaja jihar kogi kenan za a iya ce wani ma'aikacin gwamnatin tarayyar najeriya ne idan muka duba ka, kana fama da nakasa kuma idan aka yi la'akari da aikin jarida aiki ne na kaiwa da kawa na faɗi tashi shi ta yaya kake gudanar da wannan aikin aikin jarida wurina wata baiwa ce daga Allah tun na ɗan ƙarami nake shawa in zama ɗan jarida kuma na sa himma waje karatu da farko na tambaya mai ake bukata mutum ya zama ɗan jarida sai na fahimci cewa kafin mutum ya zama ɗan jarida ya zama to mutum ya fahimci turanci sosai tunda aikin jarida da harshen turanci muke yin shi a najeriya sai na ce to insha Allahu zan dukufa Eh, na yi karance-karance da dama a cikin akan harshen turanci wanda ya bani um, ya sauƙaƙa min um, karatun aikin jarida kuma baya ga nan kuma eh, ya zama to da shawa aikin jaridan ni mutum ne mai shawan eh, al'amura yau da kullum abin da ake ce current affairs kenan da turanci to shi ma yana daga cikin abin da suka karfafa min aiki na jarida Karantarwa a makarantun mutane masu idanu abu ne da ba kasafai ake samun makafi cikinsa ba a namu ƙasashen. To amma kamar yadda aka ji a makon jiya wani mai makanta ya ciri tuta a wannan fanni a jihar Adamawa. Jibril Adamu wanda ya yi ilimi mai zurfi kan yi aiki da basirar da Allah ya bashi don ilmantar da ɗalibansa. A ƙarshe ya gargaɗi takwarorinsa na ƙasarsu su mai da hankali kan karatu da neman aikin yi. A fito a je a yi karatu. domin akwai makarantu da na eh, special education wato makaranta ta musamman ta masu mm. bukata ta musamman mm. a je a fito a yi karatu domin karatu na shine riganka shine wandon ka shine komai naka yau idan makawa baya karatu tofa a gaskiya rayuwansa kam rayuwa ne wanda ina cikin kalubale sosai to shine kiran nake so na musu wani shawara zaka ba gwamnati dangane da masu bukata ta musamman ma gaba daya na farko dai akwai mutanen da suke zaune sun yi karatu masu digiri masu diploma masu nce masu sana'a hannu Da taimake su ta yi wa allah ta yi wa annabi dunna duye dunna kasassun mu ba su kai masu lafiya ba domin su ne minority mana mm. su ne kalila a cikin al'umma mm. domin eh, idan aka tashi dauka employment ko kuma masu sana'a a yi mm. kokari a taimaki a sa ba a masu bukata ta musamman gaskiya domin baka ba ana wariya sosai za ka je ka samu mutum ne yana digiri nasa masu bukata musamman mm. da wanda yana da lafiya mm. sai ga an dauki mai lafiya ana ɗauki passive disability ko masu bukata musamman mm. su ba wanda ya kamata a ɗauke su ba su muna kira gwamnati ta yi wa Allah ta yi wa annabi ta ɗauki masu bukata ta musamman abun yi To bari mu karkare da jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar inda wani wanda ya fama da cutar shan inna ke aikin walda da gyaran motar da aka fi sani da 'yar kurkura. darasin da ke tattare da rayuwar mutanen da suka rungumi bara a matsayin sana'a ya sa Salisu Sabi'u dagewa kai da fata domin samarwa kansa abin rufin asiri cikin mutunci. Ni guri na lalle cikin wannan aiki to kamar yadda ce ma ina haya kaga ina fatan cikin wannan aiki Allah ya taimake ni. Ka mallaki na mallaki eh, gidana na kaina. Eh hankali na kwance. Mm. Tunda in samu kuma in taimaka ma uwaye na da sauran eh, dangi na mm. cikin wanga sana'a da nake. Mm. Shine guri na kawai. Ga dukka dai dukka kuma wani dan uwana mai nakasa a ce dukka cikin wanga abun ga ina ba shi nima gudunmuwa ta eh, cikin wannan eh, ya zama mai kaza mai mashi abin kallo zai gane cewa ilalle eh, na kasa ba kasawa ba ce ina masu gargadi da cewa ya kamata yan uwana musan san ciwon kanmu har ka bara mutum kai doki ta sana'a ka yi dogaro da kanka ka zama mutum mai kishin kanka da kanka sannan kira na ga kuma eh, shugabanninmu in za a jawo wannan mutanen namu su dawo su nemi dogaro da kansu din a kama musu a tambaye su menene matsantsalu wanda za su hana su kuma su yi gudanar da wannan aikin masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so A madadin waɗanda aka ji su da wakilan muryar Amurka, Mansur Sani a Maraɗi, Muhammad Ahmad ɗan Asabe a jihar Kogi da Salisu Lado a Adamawa, sai producer Julie Lazarus Grisham, ni Sule Mumuni Barma da duka abokai, na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na ya fi. Ya Allah mataimakin dukkan